manzon Allah sallallahu alaihi ya ce hujibatin naru shahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi wa fi riwayatin huffatin naru shahawati wa huffatil jannatu bil makarihi an lillibe aljanna da abubuwan da rai yake mata nauyi na tauhidi na kyawawan halaye kyawawan ɗabi'u kyakkyawan mu'amala kyakkyawan zamantakewa haƙƙin Allah na tauhidi da nisanta shirka haƙƙin manza Allah sallallahu alaihi wasallama na bin sunna da nisantar bid'a haƙƙin yan iyaye haƙƙin yan uwa haƙƙin mata haƙƙin iyali haƙƙin maƙota kyakkyawar zamantakewa kyakkyawar ibada mai hujja da dalili irin waɗannan abubuwa da su ake shiga aljanna amma ba kowa yake tashi ya yi su ba sannan bin sha'awa gulma yi da mutane da sharri da ƙage da shirka da bid'a da kaba'ira da laifi da zina da caca da shan kayan maye da sabawa iyaye da sabawa Allah da sabawa annabi da cin mutuncin jama'a da ashariya da, annamimanci da gulma da kinibibi da tsegumi da waɗannan abubuwan da ake yi ɗin marasa kyawu to da su ake shiga wuta kuma su ake ta yi saboda haka ya ce na ga an lullube wuta da abubuwan da suke na sha'awa an lullube aljanna da abin da rai ba ta so wannan ya sa a lokacin da aka yi tashin alkiyama kafin mu kai ga tashin alkiyama akwai matakai guda goma da ɗan adam zai tsallake kafin ya je can ƙarshe ya shiga gidan aljanna ko shiga gidan wuta abu na ɗaya shine mutuwa kowa nan sai ya mutu dukkan mu nan rana muke jira da lokaci da guri kowa Allah ya yanke masa hajiya wance za ta je duniya za ta yi shekara kaza da kwana kaza da awa kaza da minti kaza da sakan kaza za ta mutu a lokaci kaza waccan ma za ta mutu wancan ma zai mutu kowa nan rana muke jira wani ranar tana da tsawo yanzu da za a nuna masa sai ya ce a ah, ashe ma da sauran shekaru wani kuma a nuna masa sai ga ashe saura kirisma sai ce ashe abin ma dan muke da abin to bari mu zauna mu ta salati to shi yasa da yake dan adam an ɓoye masa kowa sai ka ga ya mutu a kan abin da yake yi wani yana abin kirki zai mutu wani yana abin tsiya zai mutu wani yana dariya wani yana kuka wani yana karatun ƙur'ani wani yana salati wani ma a shari'a yake yi wani ya shiga ba zai fito ba wani ya fito ba zai shiga ba wani ya kwanta ba zai tashi ba wani ya tashi ba zai kwanta ba wani yana ci bai gama ba wani zai fara bai fara ba haka nan za a yi dinga ɗaukan mu ɗaya bayan ɗaya kullu nafsin za a za'iqatul maut duk wani mai rai sai ya ɗanɗani mutuwa to wannan shine matakin farko daga nan sai kabari da mutum ya mutu gatan da ake man na farko shine a kai shi kabari a yi masa wanka a yi man likafani a yi masa sallah masoya su ɗora shi akan kafaɗa idan gawa arziki ce tana maza ku kai ni maza ku kai ni idan watsi tsiya ce tana ina za ku da don Allah ku ajiye ni wato da ana jin wannan ihun wurgar da gawa za a yi a gudu yana kaddimuni kaddimuni wannan kuma yana ila aina ta zahabu na bi ina za ku da haka gawa take cewa to an je bakin rami sai a zura mutum a ciki sai a mai da ƙasa a rufe to daga nan fa sai aikinsa shi yasa aka ce in ka mutu abu uku ke bin kabari sai bi su dawo ɗaya i zauna na farko kama abokai ne kake da su guda uku a duniya abokinka na farko sai aka kai ka ƙara kotu da aka kai ka ƙara kotu sai alƙali ya ce to kana da shaidu waɗanda za su iya kare ka kuma in dai suka zo zan yadda da shaidar su in sake ka sai ka ce to lalle ina da manyan abokai na guda uku wanda kullum muna tare da su sai alƙali ya ce to je ka gayyato su su zo kotu na su ba da shaida sai ka je wajen abokinka na farko ka ce masa ni ina so don Allah ka taimaka min mu je gaban alkali ya ce in ka ba da shaida za a kyale ni ya ce a gaskiya ni ba na zuwa kotu ni ba inda za ni wani duk alaƙanmu da kai ce kwarai kuwa duk alaƙanmu da kai yau na manta da ita kawai ka yi tafiya ka don Allah ka ban guri to sai ka tafi ka bar shi a nan inda yake ko motsi ba zai ba shi kuma abokinka na biyu da kuka je sai ya ce ka ce masa don Allah alkali ne ya ce mu zo ka ba da shaida a kaina za a kyale ni ya ce to mu je kuka kama tafiya tiriyan tiriyan sai da kuka zo bakin shiga kotun sai ya tsaya ka ce shigo mana ya ce iya nan zan tsaya ya ah, to ba sai ka shigo ciki ba an ganka an ji maganar ka ya ce ai da ni iya zan tsaya kai kai da shi ya ce wallahi ba zan ban nan ba ƙarshe dai ya tsaya a nan sai ka tafi wajen abokinka na uku ka ce to don Allah ka taimaka min an kai ni ƙara kotu ana neman shaida to shine aka ce in kawo ka a matsayin shaida ya ce to mu je da kuka zo kuka shiga tare da shi cikin kotun ana tambayar ka yana ba da amsa yanzu don Allah a cikin abokan na uku ko ƙawayen nan guda uku wanne ya fi mahimmanci ka ba shi kulawa na ƙarshe ko wanda ya shiga cikin kotu tare da kai ana tambaya ka yana ba da amsa to shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan misali ne ya ce mutum abu uku ke bin matacce bi su dawo ɗaya ya tsaya kun san na farkon da ya ce ba inda zani to dukiyarka kenan da ka mutu in ma akwai agogo a hannunka sai a kwance gwal ɗinki hajiya da wannan daham ɗin sai a cire dan ba za a kai ki kabari da gwal ba in ba haka wani sai je buɗe kabarin da daddare cire gwal din sai a cire gwalagwalai a cire duk wani kayan kwalliya shaddan nan taki ko atamfan nan taki ko sufa holan din nan taki ko wacece din nan duk cire su za a ajiye sai a ɗauko fari irin farin nan dai da biki taɓa yin riga da shi ba a rayuwarki biki taɓa shiga biki da shi ba a rayuwarki saboda bai kai bai isa a ɗaura shi ba bai isa a shiga taro da shi ba to shi za a warware sai a ɗinka daidai tsawonki sai a zira ki a ciki to wannan kun ga shine aboki na farko dukiya tana bin mutum to ita ce ta ce ba inda zani na nan gurin to na biyu shine yan uwanka da dangi su ne waɗanda suka je har bakin kabari shine kotun su sun yadda su raka ka ana tafiya wani ma yana kukan rabuwa da kai amma da an je bakin rami sai ya tsaya ce ku toshe nan shi ba zai yadda ya shiga kabari tare da kai in ana maka tambaya ya bada amsa ba kaga yayi kama da waccan kawar taki ko wancan abokin naka wanda ya ce ni zan raka ka ne amma bakin kotu amma fa ba zan shiga ba kuma sai ya shiga ne za a saurari maganarsa to ya ce ba zai shiga ba ma'ana duk soyayyar da mace take wa mijinta ta taba cewa abin ne mu duk soyayyar da miji yake wa matarsa ya taba cewa abin ne mu duk irin san da ‘ya'ya suke wa babansu ko baban sun taba cewa a sa mu a kabari kun taba jin ana kokawa da wani su ya shiga kabari an ce ya fito ta ake toshe can masoyanka ne masu cewa a ƙara ƙasa a can ƙara ƙasa a can ƙara can gurin ƙara kada ya fashe ko ya huje sai an rufe mutum rub ba iska babu wato duk wani sanyi babu abin da kawai ya rage maka shine wancan abokin naka da yace za ku shiga tare shi mai me ne aikinka aikinka kam shi zai shiga tare idan an ce marrabbuka in an zo wa'iza matal audu ko in audu ya mutu to a nan ne zaka ga amfanin mutuwa ka kai abdu ko amatu wa'iza matal abdu to nan ne za a ce marrabbuka wane ne mahaliccinka sai aikinka ya ce rabbi Allah ka ce rabbi Allah sai ka ce rabbi Allahu ce to amsa ta zo daidai wa man nabiyuka wane ne annabinka sai ka ce nabiyi muhammadun sallallahu alaihi wasallama sai a ce to amsa ta zo daidai wa ma dinuka wani addini kai sai ba ka amsa diniyal islamu addini na shine musulunci sai a ce to ka yi bacci ko ki yi bacci na cikin farin ciki da jin daɗi duk wani bala'i daga yau ya ƙare tunda amsa ta zo daidai saboda haka a ɗan buɗe wa mutum wata ni'ima ana ɗan koro masa a cikin ƙabari yana ɗan shaƙa sai dinga cewa Allah yi maza Allah ka tashi alƙiyama tafi aljanna idan ko mutum munafiki ne bai yi aiki mai kyau ba ko kafuri ne in an ce man rabbuka sai ce ha ha ha wa man nabiyuka sai ce ha ha ha wa ma dinuka sai ce ha ha ha sai mala'iku su ce to ka taɓe kayi asara abin da zai biyo gaba ya fi wannan musifa sai a fara yi wa mutum casa idan aka yi masa wata matsa aka yi wata makura aka yi wani irin matsewa sai gabansa na hagu sun saba da na dama na dama sun saba da na hagu sannan a dinga feso masa wuta a ce to ka fara ɗanɗanawa kafin ranar ƙiyama ta zo wannan shine mataki na biyu mataki na uku shine istiqrarul arwahi fil barzakh tabbatuwar rayuka a cikin barzak wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun akwai waɗanda za a yi rijistan sunayensu a jikin sijjin sune yan wuta akwai wanda za a yi rijistan sunansu a jikin illiyin sune yan aljanna to wannan shine abu na uku sai mataki na hudu shine fana'ul alfana'ul kamilu shamil li jami'il makhluqati kowa da kowa zai mutu idan aka yi busa ta ɗaya aka yi busa ta biyu ta farko kowa zai suma ta biyu duk za a mutu ko ta farko duk za a mutu ta biyu kuma za a tashi wannan shine mataki na hudu mataki na biyar shine sai kuma alba'as wan nushur shine a fito daga cikin kaburbura a faffasa kabari wai zal quburu Allah ce idan aka tone kaburbura mutanen ciki suna fitowa sai ka ga mutane suna ta fitowa daga kabari a tattaru sai a hasharu a nasharu a tattara mutane sannan kuma sai a zo a kafa mizani na sikelin ayyuka faman faqulan mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khafan mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun waɗanda aikinsu ya nauyi a nan ne za a kasu kashi biyar akwai wanda aikinsu duka na lada ne Allah ya samu a ciki Allah di ya goge laifin gaba ɗaya babu duk aikin lada ne sai ya sayyi'atihim hasanat idan an zo da sikeli sai a ga ai bangare ɗaya ne kawai ba ma laifi duk aikin lada ne sai a ce tashi ka wuce aljanna babu bincike kai a kanka domin ka duk na lada ne sannan na biyu shi kuma aikinsa duk alhaki ne gaba ɗaya bai yi aikin lada ko ɗaya ba duk taɓargazar da ake a duniya akwai sunansa a ciki ina mushrikai ice gani ina yan bida'a ice gani ina mashaya giya da ƙwaya da sauran kayan maye ice gani ina masu zina ice gani ina masu cace ice gani ina masu saɓawa iyaye ice ga duk wani laifi ya yi kuma aikinsa na lada duk ya rushe don haka saɓo ne zalla ɗari bisa ɗari wannan ba za ma a jira ba sai a ce kawai tashi ka tafi wuta ba wani bincike ko hisabi na uku wanda za a zo da aikinsa na lada da na alhaki duka yayi ga lada tili ga alhaki tili idan an auna wani sai ladan ya rinjaye alhakin to Allah sai iyafe masa alhakin saboda lada ya rinjaya sai a ce tafi aljanna wani kuma sai alhakin ya rinjayi ladan to wannan kuma yana cikin mashi'atullah in sha'a gafara lahu in Allah ya ga dama ce to <coughs> na gani <coughs> an auna din laifi yafi amma na maka afuwa wuce aljanna wani kuma ya ce tafi ta kai wasu shekaru ko wani adadin da Allah ya so domin wanda ya mutu yana aikata ka ira, mutukar ba shirka ba kafirci to wannan ba zai dawwama a wuta ba ko ya shiga ciki za a bar shi zuwa shekarun da Allah ya ɗiba masa cikin gwargwada abin da Allah ya ga dama sannan ya fidda shi da afuwarsa da rahamarsa da kuma shafa'atu rabbil alamina wani kuma idan an auna sai da sabansa da aikin ladan su zo kai daya, sabansa da ladansa kansu daya, ya yi wannan kashi hamsin ya yi wannan kashi hamsin ko ya yi wannan ɗari ya yi wannan ɗari misali to sai a ce wannan su ne ‘yan doron la'arafi wanda za a sa su a wata gada tsakanin wuta da aljanna su ba a ce su tafi aljanna ba tukunna ba a ce su tafi wuta ba tukunna to wannan shine abin da za a yi daga nan kuma sai a zo da bayan sikeli da mizani sai kuma a kafa sirati a nan ne maciya amana za su shiga uku da masu yanke zumunta duk wanda yanke zumunta kun ga zumuntan nan wato in baka zumunta ka shiga uku duniya da lahira a duniya masu zumunta marasa zumunta Allah zai yanke musu arziki kuma ya ƙarar da rayuwarsa cikin sauri a lahira kuma sai ka zo za ka hau siraɗi sai ka ji an riƙe ma ƙafa ka ja ka ja ka ja ka ga wata ƙugiya ce sai ka waiwayo ta ce ni ne zumunta da aka ce ka je ka gaishe da yan uwanka kaƙi yan uwanka suna ƙauye kana birni ka yi kuɗi ka ƙi zuwa gurinsu wai kai malam ko kai alhaji ko kai honorable ko kai excellency ko kai wane ne kai watsi da dangi da yan uwa ba zumunta dangin uwa da dangin uba shaƙiƙai li abbai li ummai duk ka watsar da su in an zo gurin ka ma kare sai ya kori mutane to yau na riƙe ƙafar ka ba wucewa sannan sai amana ita ma ta riƙe ƙafa ɗaya idan mutum ya taɓa cin amana to amana sai ta riƙe ƙafa, to wannan ba zai wuce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga amana ga zumunta ba za su bar maciyin amana da mai saba zumunta ya wuce kan siradi lafiya ba bayan an wuce waɗanda suka wuce za ka ga dandazon mutane sun hau amma kaɗan ne suke wucewa ragowar duk sun faɗa ciki duk wanda ya rikito ya yi jahannama sai ya shekara saba'in yana shawagi bai jire ƙasa ba wata rana aka ji ƙarar wani abu a madina sai annabi ya ce wa sahabbai kun san meye suka ce a'a ya ce wani dutse ne aka jefa shi jahannama bai kai ƙasa ba sai yau shekararsa saba'in yana shawagi yana neman ƙasan jahannama to sai yau ya isa shi ne aka ji ƙarar faɗuwarsa rim haka gari ya girgiza kama an yi girgizar ƙasa shi da yake gaya sahabbai wani dutse aka jefa jahannama tun shekara saba'in sai yau ya kai ƙasa to daga nan sai ƙantsara ƙantsara wata gada ce a nan za a tsaya wanda yake jin haushin wani a goggoge wanda yake faɗa da wani a shirya duk wani laifi a yafe wa juna sai a shiga aljanna ba tare da wani yana jin haushin wani ba ga 'yan aljanna 'yan wuta kuma dama tuni an yi wuta da su an rufe ta to Allah ya tsare mu ya kiyaye mu to kun ga ashe abin da zai cece mu shine kyakkyawar tarbiyya a gina wa mutum san Allah a gina wa mutum ƙaunar Allah da kwaɗayi a cikin sa rai ga rahamar Allah da kuma tsoratawa daga azabar Allah idan mutum ya samu ginin wannan na farko to an samu kyakkyawan gini na tarbiyya shine ko matakin farko a cikin matakai guda bakwai na kyakkyawar tarbiyya shine albina'ul Akadi. a gina aƙida mai kyau a cikin zuciyar mutane su san Allah suna ƙaunarsa su imani da Allah suna sansa su imani da Allah suna girmama shi su imani da Allah suna kwaɗayin rahamarsa su imani da Allah suna tsoron azabarsa su imani da Allah suna bauta masa da ikhlasi su imani da Allah suna bauta masa a kan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu albina'ul ibadi sai kuma gini na ibada wannan ibada ɗin da kuka ga muna yi ai azumi ai sallah ai zakka ai haji ai kaza waɗannan ayyuka ɗin su suke tabbatar da wancan imani na zuciyar mutum domin in a zahar ta yi ka tashi kai sallah a zahar ta yi kai sallah magariba insha asuba waɗannan salloli guda biyar da manzo Allah ya ce idan mace ta yi ta biyar a kan lokaci ta yi wa mijinta biyayya ta zauna lafiya to za a buɗe mata aljanna a ce shiga da aminci wa ta'ad ba'alha wa sallar khamsaha wa ta'ad ba'alha qila laha dukhulul jannata bi Salami, sai a ce mata ke baiwa Allah tashi ki shiga aljanna cikin aminci to da haka duk abin da kake yin an kira sallah tsaya kakanninmu sun gaya mana in suna daka aka ce Allahu akbar to ba sa saka taɓarya a cikin turmi ya su tsaya a haka ya su ajiye su ce an kira sallah sai an yi sallah an ce mutum yana kwabar ƙasa yana gini ya haka zai yaba ƙasa an ce Allahu akbar sai ya sauke ba zai yaba ba mutum ya haka zai sara itace an ce Allahu akbar sai ya sauke ta baya ba zai sara bai ce to tunda an kira sallah yanzu sarawa kuma laifi ne sai na je na yi sallah tukunna wata rana annaba an kawo masa nama irin wanda yake so mai daɗi ya yi haka zai ci aka ce Allahu kubar sai ya ajiye ta masallaci shi yasa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama hubbibe ilayya min dunyakum tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi sala yace a duniyan nan taku an sa mun kaunar turare ni dai ina son kamshi manzo Allah ya ce baya son wari baya son tsami baya son kazanta baya son datti baya son dauda baya son annakiya da aka aka hana musulmi zama cikin datti da dauda da ƙazanta da dukkan dangogin dauda ɗin nan guda biyar mafi munin dauda shine dauda zuciya zuciyarka ta cika da dauda ga gulma ga hassada ga keta ga mugunta ga ninkufurci, ga shirka ga bid'a ga camfi ga inna uwasu ga mai danko ga fulani mai kokuna ga barahaza ga mutanen ɓoye ga iskokai ga su nan sun taho ga dodo nan ga wane ne nan kin je gidan boka an je an yi girka an je an yi tsafi an je an jefa waccan an yi laya a can an saka a can an ce ɗebo kaza haɗo da jinin al'ada ai miki laya ai miki kaza yi wa mijinki miya da wannan zaki mallake shi sai abin da kika ce to kin tafi wuta kenan dindindin ki rasa mijin a duniya kuma ki je ki tafi wuta boka ya kifan miki da aljanna saboda haka tsaftar zuciya shine matakin farko aƙida ki ta zama mai kyau duk canfi da bori da tsafi da maita duk waɗannan watsi da su ki kama Allah da azkarus sabahi wal masa ki haddace hisnul muslim ina fata ana koyar da hisnul muslim ko da kitabut tauhid da al salasa da al-qawaidul arba da kashfu shubahat da al-aqidatu tahawiyya da al-aqidatu wasitiyya da muqaddimatu risala da lum'atul i'tiqad waɗannan littattafai suna koya wa mutum cewa Allah ne mai yin komai ba mutum ba da haka mutum bai isa ba in kana addu'a wata doguwa addu'a da annabi ya koyar in kana janta kullun kafa ɗari da safe ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya ɗora maka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bayan kin yi asuba kake tashi daga inda kika sai kin wannan kafa ɗari to za ki ga bambancin ki kafin kina yi da bayan kina yi sannan tsarki na biyu a tsarkake gabbai da laifuffuka bakin nan namu sai mun sa masa linzami shi yasa bahaushe ce baki shi ke yanka wuya wato bakinka sai ya jawo a yanka wuyanka shi yasa manzo Allah ya ce ku riƙe ku. ai ba abin da ke kifa mutane a cikin wuta ranar alkiyama kamar harshensu taɓar gaza ka toɓara ɓarna da baki to ka iya bakinka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut in ba alheri ake faɗa ba kika ga an fara cin naman mutane ko an fara gulma ki ce to ni fa na tashi hira ta kare tunda ba abin amfani ake tattaunawa ba sai an jiman ku sai a ce wannan ba ta son mu da hira to ba kya son su da hiran domin annabi ya wuce kabari guda biyu ya ce duk azaba ake mutanen nan Allah ya masa wahayi sai ce sahabbai wannan kabarin ana ma azaba wannan ma azaba ake mar ya za ka ka gane ana wa kabari azaba in ba ta hanyar wahayi ba sai sahabbai suka tambaya annabi to me suka yi ice wannan shi annamimi ne sai ya dau magana wannan ya kai ma wannan ya bata tsakaninsu magulmaci ne magulmaciya ce ta dauki magana waccan ta kai ma wancan ta bata tsakaninsu shi kuma wannan la yastanzihu min al-bauli la yastatiru min al-bauli shi kuma wannan in yana bawali sai ya bari yana ɓata jikinsa ko ya je ya tsirara mutane suna gano tsiraicinsa shi yasa shi ake masa azaba kazami ne shi yana barin fitsari na jiƙa shi ko yana barin al'aurarsa jama'a na gani saboda tsabar rashin kulawa shi kuma azabar da ta jawo masa kenan to kun ga ashe tsaftar gabbai tsarkake idanka duk abin da zaka kalla wanda ya dace ka tsarkake hancinka ka tsarkake bakinka da kunnanka da hannunka da kafarka in waɗannan suka zama masu tsarki to shikenan an samu tsarki na biyu ragowar tsarki guda ukun su na jiki ne shine tsarken tufafi kada a dinga zama cikin kazanta kullum a dinga wanki kada a ce hijabin ki sai wata uku uku ake wanke shi kin ga akwai matsala yawwa a dinga wanki kullum a wanke shi a goge a sa mata turare ko a yi masa humra ko a yi masa wanne ne ɗayan da ake wannan na hayakin nan da ake ɗora a kai ko a masa na fesawa ko a masa na gogawa a cikin gida kenan in za ki fito kuma ba a ce ki fesa turare ba saboda ba kowa ake so ya ji ƙanshin ki kuma a waje ba to sannan kuma ki dinga yin wanka kullun sau uku in garinku da ruwa in ba ruwa ko sau ɗaya ki dinga yi ko sau ɗaya ko kuma ki dinga yi duk sati duk sati ki yi wanka sau ɗaya na'am saboda tsabar rashin ruwa ko an ce wani gari saboda tsabar rashin ruwa sau ɗaya ake wanka a sati to malamai suka ce tsafta ana faro ta ne daga ka kun ga kai din nan sai ana kula da shi muna yara sai muka kullun iyayenmu sai su sai sai su wannan kibiya din nan wannan doguwar abar me ake kiranta kibiya ko sai a tsefe kai a wanke shi da sabulin salo lokacin da sabulin salo ake wanki ko da soda mai tsafin nan soda a wanke shi tas a sake kitse shi sai muke ta ganin to wannan me yasa ba za a bar shi ba ake ta wani bude shi ana kitsewa a kwance a daure a kwance ashe yana da mahimmanci idan ba a kwancewa ana wanke ana daure wannan sai ya tara kwarkwata ko ya tara kora ko ya miki makero ko ki kurajen lagwada duk kazanta dama suke kawo su eh ko ki kazuwa ba duk wannan kazanta take kawo su dama saboda haka a kula da kai shine abu na farko daga na biyu sai ido malamai suka ce ido a kula da shi a dinga wanke ido kuma a dinga sa masa kwalli domin barin ido haka shine yake tara kwantsa ya jajajir da shi saboda an sa hannu a cikin ƙazanta kuma an sa a mummurza a kan ido to daga nan sai hanci hanci dama shi ma yana tara kazanta shi yasa ake ɗan samun tishu ana goge majina kada ki bar ta sono ko ki bar majina a hancinki wannan ba daidai ba ne suka ce daga nan sai baki baki dama gidan ƙazanta ne yanzu wata ba za a rata guntun tuwo na shekarar da ta wuce ya makale a bakinta shi bai yi ciki ba shi ko ba a wanke shi an yi waje da shi ba saboda haka kun ga akwai matsala kenan hmm? wata in ta buɗe bakinta kamar shadda saboda wari da rashin kula da shi da ba a masa aswaki yi tsalle ki karyo darbejiyar tsakar gidanki in baki da makilin da brush ki goge bakinki aƙalla an ce sau biyar ake so mutum ya dinga goge bakinsa kullum nana aisha aka ce idan manzo Allah ya shigo gida me yake fara yi tace aswaki in za a yi alwala aswaki in za a yi sallah aswaki in za a fito gida aswaki in za a kwanta aswaki in an tashi aswaki saboda haka yace ku dinga tsarkake bakinku asiwaku madaharatul lil fami mardatul lirabbi aswaki yana tsarkake baki kuma yakan jawo Allah yadda da kai in kana goge bakinka saboda haka kun ga wannan sai tsaftan nan sai tsaftar ragowar jiki har zuwa ƙasa su kafa ɗin nan tana yin faso tana yin kaushi yanzu wata aka garo kwandala ta shige cikin fasanta so da ainihin kafa ta duk ta tsage ba ta kula da ita ba ta wanke ta da sauransu su aske gaba su gashin hammata su wane ne kada ki bar dai jikinki yana wari da sauransu tsaftar gida wannan tsaftar gida ɗin da kuke gani mahimmancinta yana da yawa kwashe shara shi yake ɗauke waɗannan wato abubuwa da yawa da suke zuwa cikin gida su da hankalin mutane me ke kawo kyankyaso gida ƙazanta me ke kawo sauro gida ƙazanta me ke kawo tsaka ƙazanta me ke kawo tsutsa ƙazanta me ke kawo kwarkwata ƙazanta me ke kawo kuɗin cizo ƙazanta me ke kawo jaɓa ƙazanta me ke kawo ɓera an yi saɓani wasu sun ce ƙazanta tana kawo ɓera wasu kuma sun ce a'a abin da zai ce ke kawo shi shi ba ƙazanta ba in dai za ki aje daddawa ya jiyo warinta to kam lalle za ki yi baki har daga ma kano ya su taho ba ruwansu ɓerayen kano ma ya su yau zanga-zanga su taho ɗakin ki kin ga doguwa hanyar nan kuma ya su taho kawai su taho saboda sun jiyo warin daddawa tun daga ɗakin ki to wata kan akwai daddawa a ciki wata ma ɓeran da ya zo saboda ita ce take tsami ita ya gwaguya ta yi ta ce la'ilaha illallahu ta ce la'ilaha illallahu wala bera da ya gwaguyan mun kafa aka ce to me faru soji ya ce to ina ga watakila wato tsamin da yake ji a kafan ne ya ɗauka nama ne shi ne ya tsaya ya gwaguya kuma ta ce yana gwaguya bata ji ba ina jin ko an ya gwaguya gwaguya sai dan busa iska sai da ya kai ga jini tukunna sannan ta ji cewa ashe bera ne gwaguyan mata kafa ya dauka wato wani nama ne aka ajiye yake tsami haka ashe ita ce take tsami kun ga abin takaici ne wannan gaskiya to saboda haka tsaka ta taba yin halakar da mutanen wani gida ta faɗo cikin abin nan flax na shayi ba a ganta ba aka zuba aka zuba shayi akai aka sha aka mutu da malamai suka ce a dinga duba miya kuma a dinga duba cikin filas da inda za a zuba ruwan zafi saboda tsaka ta kan shiga wannan gurin kuma in ta ji zafi in ana girki in an bar shi a buɗe in in turirin tukunya da ke ta faɗowa take cikin miya sai a dame ta a matsayin nama kun ga an shiga rigima saboda haka a kula da tsaftar gida malamai sun ce dama akwai ɗaharatu khabasin akwai ɗaharatu hadathin ɗaharatu khabasin shine ya shafi badanu da, da makan da kuma siyab ka tsarkake tufanka wa siyabaka fa tsahir ka tsarkake tufanka ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake halayenka ka tsarkake gidanka da har duba gari ake sawa suna bi gida gida suna duba cewa wace ce tafi tsafta wace ce tafi kazanta irin su yana din nan su gizo gizo a ce yanzu ke baiwa Allah kin ba gizo gizo yana ta yawo ga yaranki suna bacci sun bude baki in yazo ya digga musu dafi fa kuma kin aje kunu biki rufe ba ga yaro ya yi zawayi ba a kai an zubar ba duk foliyan nan da ake ta rigima fa kashi ne fa in aka daina yin kashi a ko ina to an daina foliyo duk wannan bature ba su ya zo ya ta dige-dige a bakin ku ba sun ce asalin kazanta ne yake kawo ta duk gidan da yake da tsafta ma ba a musu wani dige-dige saboda tsafta ba za ta kawo wannan duk wannan da ake cewa inna ta shanye makafa ashe ruwan kashi ya sha shikenan sai kafarsa ta lankwashe sai a ce inna ce ashe ba ruwan inna ita ma inna alhakinta ake ta dauka eh, ita inna uwa su ɗin to kun ga ashe kenan ya kamata a yi tsafta yana daga cikin koyawa ta addini kuma a kula da addini na uku shine zuwa makaranta zuwa makaranta din nan yana da mahimmanci da can gaskiya an cuci mata da yawa aka cewa ba za su yi karatu ba sai dai su tsaya ala ina ma'anallah sai kuma a koya musu wa izamatal audu idan audu ya mutu sai kwanan gidan ɗan kabiru iya nan ake tsaye da ita akwai kwanan gidan ɗan kabiru akwai kuma tarfatse fatse tarfa tsaye kauce fatsuma binta zan yi fitsari wai addu'an shiga ban ɗaki kenan to mata gaskiya yanzu kan alhamdulillahi an buɗe makarantu iyayenmu da kakanninmu suna zuwa makaranta muna jin daɗi mu ga dattijai iyayenmu da kakanninmu sun zo makaranta ana koya musu al'usulus salasa kitabut tauhid ana koya musu sallah da ibada da sauran abubuwa da aka makara da yawa ba a yi ba wannan yana da mahimmanci a ci gaba da zuwa makaranta a kuma ci gaba da neman ilimi shine abu na na uku sannan sai alhuluk halaye masu kyau shine na hudu dole mu zama masu amana masu gaskiya ko mu koya mu amana da gaskiya yau a ƙasar nan kowa abin da yake kuka shine ba amana ba gaskiya ba cika alkawari yaudara ta yi yawa karya ta yi yawa cin amana ya yi yawa sata ta yi yawa rowa ta yi rawa faɗa ya yi yawa fitina ta yi yawa tashin hankali ya yi yawa kashe-kashe ya yi yawa a cikin al'umma sai wani ya sa bam ya kashe mutane a masallaci to in wannan da uwarsa ta masa kyakkyawan goyo ya je ya kashe mutane to an watsar da shi a hanya an bar shi yana shan kwaya ko ba a yi maka kyakkyawan tarbiyya ba ko an bar shi ya wuce gona da iri a cikin abin da yake na addini ko na son zuciya ko na rayuwa da wani ya ba shi kuɗi ya ce je ka kashe mutanen can sai ya je ka kashe su da kun ga ashe kenan wato dole ne a ci gaba da koya wa mutane hali mai kyau kuma wannan a dinga hana yara waso su a daina hana su sa hannu a baki ɗin nan suna yin hannu baka hannu ƙwarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika ka ci komai da bismillah sannan ka ci gabanka kuma ka ci da hannun dama a dinga faɗa wa yara su daina cin abinci da hannun hagu a dinga kwaɓe hannunsu su daina zubar da abinci a ƙasa su daina kokawa su daina yin wajen cin abinci su daina yin wasoso wasoson nan ya daɗe yana mana ɓarna domin in yaro ya saba da wasoso in ya je sama ma wasoson zai yi yau kuma wasoso yana cin abin da ya dame mu duk wanda ya ga kuɗin jama'a sai ya wasoso ya zuba a jiyunsa gaba ɗaya ku duba irin shugabanninmu na da dan Allah mutum ya yi shugabanci abin nan ba a samu dubu uku ba a cikin kayansa amma yanzu biliyoyi akwai wanda ma a cikin sili aka samu biliyan goma bayan mutuwarsa akwai wanda gobara ta tashi a gidansa ana gobara gobara sai yan kabu kabu masu baburan nan suka suka yi tafakin suka ɗaɗɗebo ruwa ana zuwa wani da ya balla jikin sili sai ga wani kwali ya faɗo sai ga ashe dala ce kawai yana ɗauka sai babur ɗin ana <laughs> ashe jama'a suka ga ashe cikin sili nan kuɗi ne aka dinga ballo sili kowa yana ɗaukan kwali yana ɗora aka aka bar gobara ta ci gaba da ci kowa ya ɗau kwali wani ya ga cewa kafin ya juyo ma sai ya bar babur din ana ya tafi ya san wannan kwalin babura ne da yawa a ciki sai ya gaba kawai kuɗi ya zo ya tara ya zuzuba a sili wuta ta kama to kun ga irin wannan me amfanin wannan rayuwar me za ka yi da waɗannan hisabi ma kaɗai ya ishe ka ko na halal ne balle na jama'a ne mutum ya kwashe ba wuta ba ruwa ba kyakkyawar hanya ba zaman lafiya ba tsaro mutum ya ɗauke kuɗin shi kaɗai ya zuba a jihunsa kuma ya ce shi ne shugaba a ci gaba da girmama shi to akwai barna mai yawa a cikin wannan sannan akwai albina usihi kula da lafiya kula da lafiya da kiwon lafiya da in mutum ya ji bai da lafiya ya nemi magani annabi ya koyar da mu wannan ya ce a nemi magani bayan allah allah bai ɗorar da cuta ba sai da ya sa mata magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai je ya tambaya saboda haka a daina canfa cututtuka ana cewa ba su da magani ko waɗannan sai dai a je wajen su malam mai barahaza su ne suke da maganin wannan sai a ce wannan ai fi karfin asibiti sai dai na gida saboda haka sai a zo a ta wanke ki ana karɓar kuɗin ki haka ɗaki ki su ƙare saboda haka a kula da lafiya a yi tsafta sannan a kiwon lafiya kuma in ba a da lafiya a je asibiti sannan sai ginin sana'a lalle sana'a muhimmiya ce kuma ban san cikin garin Bauchi ba amma mu a garin Kano mafi yawa unguwanninmu duk akwai sana'a za ka ga akwai mayanka akwai majema akwai marina akwai 'yan alewa akwai dukawa duk kowace unguwa za ka ga an kafa ta a wani nau'in sana'a hata irin aikin nan na riga da ake sirfani akwai unguwar da mata ne suke yi da irin aikin babbar riga din da hula din da ake sawa zanna buka mata suke dinkawa sannan akwai inda ake bugu akwai inda ake guga akwai inda ake kaza akwai inda ake rini duk waɗannan sana'o'i ne da yanzu an kashe su sai mutum in yi karatu ko yarinya ta yi diploma ta ce ba za ta taya babar ta ce aiki tare ba tunda ta yi karatun zamani yanzu ita yar zamani ce sai dai ta ɗauki littafi ta hau kan gada tana karantawa ko kuma ta nemo kaset ɗin fim ɗin hausa ta sa tana kallo babata tana girki shi yasa sai a aurar da yarinya ya shekara ashirin amma bata iya miya ba da akwai suna yan ƙanana kuke koya musu miya amma akwai wanda ya ce ya yo cefa ne mai kyau ya yi abokai ya kai wa matarsa amarya ta yi girki ya ce da ta yi girkin tun da ya ɗanɗana daga soro ya ce wa abokan ba a gama abincin ba da ba zai ciwu ba ba a koya mata girki ba gem take yi tana yin gem ko tana facebook ko tana kallon fina-fina hausa ko tana kallon zi a flam ko tana yin wasu abubuwa ba ta tsaya ta taimaka babarta wajen girki ta koyi girki ba ba kun ga wannan ba tarbiyya ce mai kyau ba kina da ƴa mace fara nuna mata tun yanzu bisa ka ga za a daɗe ana soyayya amma an yi aure baya wata shida sai an samu matsala yanzu zawarawa a kano mun aurar da zawarawa sama da dubu biyar amma har yanzu suna nan wajen dubu goma a kan layi ba su samu miji ba in muka aurar da dubu goma sai a sako dubu biyu kuma haka ake ta yi suna shiga suna fita sai da muka sa doka cewa duk wanda ya saki matarsa ba dalili sai ya bata dubu ɗari biyu da hamsin sannan ne yanzu kowa dan rage kuma duk wanda ya saki matarsa ba dalili sai ya bata dubu ɗari biyu da hamsin dalaki ɗalaki to shine yanzu mutum ya zo muka ce to tun da dai ba wani dalili kawo dubu ɗari biyu da hamsin sai ya shafa ƙiya ce to ko a koma da mu ce ai dama koma muke so a yi wannan ma so muke zama doka duk najeriya a daina wulakanta mata ana koro su da 'ya'ya mutum sai ya auri mace ta yi ya'ya hudu biyar sai ya watsar da ita ya sake yi amarya sabuwa ita ma da ta yi biyu uku sai ya watsar da ita ya auro wata kuma ba abinci ba sutura ba magani ba kulawa jiya wata a wajen karatu ta rubuta ta ce shekara biyu mijinta ya kaurace mata baya zuwa gurinta ina magana abinci ina gidan ma ya daina shigowa wannan wani irin zalunci ne wani irin cin amana ne kun ga da da fa a ƙauye ba karatu aka mai yawa ba amma da an haife ka an maka kaciya sai a sai ma kaza me hikimar sai maka kaza kafin a yi maka aure ka fara rike kaza a gani tukunna in an ga kazan nan kana kawo mata hatsi tana wannan kundin nata ya cika ta aje rara sai a ce to wannan sai a sai masa akuya kuma ya iya rike kaza to da, da an ga ka iya rike akuya kana kawo mata haraba da dusa sai a ce a to yayi yayi wayo to sai kuma a yi maka aure to sai ka ga mutum yadda ya rike kazarsa ya rike akuyarsa sai ka ga ya rike matarsa amma sai a mutum aure ba a koya wa yarinyar zaman aure ba ba a koya ma yaron zaman aure ba ba su san yadda ake haƙuri ba ba su yadda ake gudanar da rayuwa ba nan da nan sai ce ga ki nan da ta ce na fita na yi yaji ga ƙawaye masu fitina tsiya zo su zuga ta ce ke yanzu gida ana kaza gidanki ba a kaza to duk irin waɗannan fitintinin da rigingimun abin da zai warware su shine makaranta da ilimi da kuma wayar da kai a cikin harkokin addini sannan abu na ƙarshe shine abin da ya shafi wato tsari da kariya daga dukkan wasu abubuwa marasa kyawu da aka ga sun fara rarrafowa cikin al'umma musamman shaye-shaye daga cikin musifar da yake fuskantar mu matasanmu mafi yawa sun lalace da shan kayan maye yanzu wata yarinya da aka taba kawo mana kwalba biyar take sha na banalin banalin bugaggiya ce kawai ta bugu kawai tana ta surutu to yanzu wannan ya kwaya don allah za ka mata aure kuma ya za ta yi karatu tana ya kwaya saboda haka shan kwaya shan kayan maye shan waɗannan kayayyaki sun lalata mana rayuwar matasa saboda aka dole ne iyaye da sauran ƙungiyoyi da al'umma a ci gaba da wayar da kai a kan illar shan kayan maye da zaman banza da rashin zuwa makaranta ko nawa kike da shi ki kashe wa yake ta yi karatu ta samu tarbiyya ya fi ki je ki mata jere a ɗaki ba ta da tarbiyya ko nawa kake da shi ka kashe ka kai ɗanka makaranta ya ilimin addini ya na zamani ya fi ya zauna haka a gabanka ya zama gandame mai ba sana'a ba aikin yi daga nan sai fara 'yan sace-sace kajin unguwa a sace a fara sace awaki a fara shan kwaya daga nan sai ya zama yan me kuke kiransu ma sara suka din nan eh yan sara suka to kaga daga nan yan kalare a gombe a nan a ce sara suka a kano a ce yan daba kawai matasa ne za su ɗauko makamai suna ihu suna kartawa akan titi suna cutar da mutane saboda haka duk waɗannan abubuwa ba su da kyau muna fata allah subhanahu wataala ya gyara halayenmu ya gyara ɗabi'o'inmu ya kuma shiryar da yaranmu gaba ɗaya waɗanda duk suke kan daidai masu tarbiyya Allah ya ƙara musu tarbiyya wanda suka karkace Allah ya shiryar da su Allah muna roƙonka a cikin wannan wata na Ramadana ya tabbata duk dare Allah yana yanta wasu daga wuta to Allah ya sa duk gaba ɗaya mu muna cikin wanda za a yanta daga wuta ya tabbata Allah ya kanwa wasu alƙawarin shiga aljanna Allah ya sa muna da rabo a ciki Allah ya karɓi ibadan mu yadda muka fara Ramadan din nan lafiya Allah ya sa mu ƙare lafiya Allah mu na gari ka ƙara musu nagarta wanda suka karkace Allah ka gyara masa halayensu Allah iyayenmu da suka rasu duka jikansu mu da muke da rai da ragowansu Allah ya sa mu cika da imani Allah muna roƙonka kai mana arziki kai mana albarka ka sa mu gama da duniya lafiya wassalamu alaikum